zama salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya kama muta Alfa Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. yau talata 26 ga watan Disambar shekarar 2017 za mu karkare magana ne akan matakin nan da kotu ta ɗauka na dakatar da gwamnatin jihar Kaduna daga korar malaman nan da aka ce sun faɗi jarabawar 'yan aji hudu. wanda kuma hakan ya sa gwamna nasiru yan rufa'i wato gwamnan jihar ya ce a maye gurbin waɗannan malamai da wasu waɗanda suka fi cancanta da aikin koyarwa shin ya jama'a suke kallon wannan al'amari malama hafsa dan ba mu kaɗan. to ga abdulaziz alkasim bununu ya ce to mun gode wa allah an samu ci gaba ta bangaren ilimi daidai gwargwado allah ya bamu shugabanni masu ƙaunar ilimi da talakawa. karanto amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. yanzu bari mu fara da tambayar kamar yadda hafsat ta ce wanda muka tambayi cewa shin wani ci gaba kuke ganin an samu ta bangaren ilimi amma a kasashenmu masu tasowa musamman irin su najeriya nijar da makamantansu a shekarar nan mai karewa ta 2017 To sakon farko ya fito daga Ahmad Hassan Dorayi, ya ce a Najeriya babu wani ci gaba da aka samu saboda kullum rigima ƙara zafi take yi tsakanin malamai da gwamnati kan ta kasa biyan su su, sai yajin aiki gashi ita kanta jami'ar bata iya gamsar da ɗalibai ta fuskar karatun da ake koyarwa ba saboda rashin tallafi ga rashin tallafin gwamnati ga ɗalibai. To sai kuma Abdulaziz Alkasim Bununu ya ce, To mun gode wa Allah an samu ci gaba ta ɓangaren ilimi daidai gwargwado, Allah ya ba bamu shugabanni masu ƙaunar ilimin talakawa. To, Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto ya ce hakika yau da gobe mu dai an samu ci gaba sosai ta bangaren ilimi a jihar mu ta Sokoto domin gwamnan talakawa mai adalci Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya taka rawa sosai a bangaren ilimi. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya maimaita mana To, amin, amin. to, sai kuma Yahaya Damno Azare ya ce, Uh, tare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare su suka haɗa wannan saƙo suka aiko suka ce eh to kamar mu a nan Najeriya an ɗan samu ci gaba ta ɓangaren samun kyakkyawan sakamako daga mafiya yawan ɗaliban da suka gama sakandare wannan kuma babban ci gaba ne a ɓangaren ilimi. mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe mu dai gaskiya ba wani canji a fannin ilimi ganin ba bokon ba islamiyar ba ganin yadda ake kokarin cin zarafin malamai to fa to sai kuma sadiya na jitan dare fituskum ya ce yau da gobe ilimi garkuwar ɗan adam hakika an samu ci gaba ta bangaren ilimi a wannan shekara ta 2017 da muke ciki da muke ban kwana da ita a najeriya domin wannan shekara kowa ya shaida an ciwa egg da neko da jam sai dai godiya To ga Shehu Adamu Rijau ya ce to a gaskiya Najeriya dai maimakon ci gaba ci baya aka samu a bangaren ilimin kasar mu a wannan shekarar ta 2017 domin dai a karara kowa ya ga irin kai ruwa ranar da aka yi a Kaduna kan rashin kwarewar malaman makaranta. to haka ma gwamnan jihar mu ta Nija ya ce mafi yawan malaman makaranta a jihar mu ba su da kwarewar da ake bukata to idan ka bincika sauran jihohin kusan duk haka ne mu dai muna fatan a samu ci gaban a shekarar 2018 mai kamawa domin dai an ce fata na gari lamiri amma yanzu kam da sauran na akaba to fa sai Musa Hadirin Asuba da Magaram ya ce eh, tare suka haɗa wannan sako da babaye gambo a da magaran suka ce salam yau da gobe a gaskiya mukan a yankinmu batun ilimi babu laifi domin safe da yamma babu zaman banza sai dai wani hamzari ba gudu ba da karatun addinin matasanmu ba su ba shi muhimmanci ba da fatan za a gyara akan wannan lamari domin addini shine duniya da gidan gobe ku tashi lafiya to daga kamilu rabi'u ya ce yau da gobe ikon allah tab kun tado da abin da yake ciwon talakawa tuwa kwariya gaskiya mu dai babu wani ci gaba da muka samu musamman mu al'ummar najeriya yau a ce najeriya sai ka yi jarabawar shiga jami'a wato jam gashi idan ka samu ka ci to wallahi sai ka dage da addu'a wajen samun admission saboda yan alfarma sun yi yawa idan dan talaka ne kai tofa addu'a ce ci ta kwace ka mu dai a nan ba mu samu ci gaba ba ganin yadda ilimi ya ƙara tsada a najeriya to tashi lafiya to sai mu ce sai addu'a to sai kuma abdulsalam mai walda damban ya ce salam yau da gobe a gaskiya idan ana batun samun ci gaba ci gaban mai tonar rijiya ne domin kuwa babban abin takaici shine sai ka, ka duba makarantunmu na firamare da sakandare za ka ga makarantun sun sha kwaskwarima sosai amma babu wadatar abin da ake bukata a makarantun To ga kuma sha'ibi Zidan hmm. ya ce Assalam yau da gobe a gaskiya ni dai ban ga wani ci gaba da aka samu ba a wannan shekarar da ke karewa duba da yadda karatu ya gagari talaka komai ya yi tsada allah dai ya samu gama lafiya a tashi lafiya yau da gobe shirin matasa to mun gode sai sadi sa'idu da ya ce yau da gobe hakika ci gaba da ko aka akasin haka a bangaren ilimi a wannan shekara mai karewa sai hamdala ganin mu dai a jihar mu ta katsina yadda gwamnatin ta katsina ta jajirce wajen inganta ilimi da kyautata wa malamai wajen albashinsu saɓanin wasu jihohi wanda gwamnatin su ma bata iya biyan albashin nasu ba sai zaharaddin umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe za mu iya cewa rashin ci gaban da aka samu a fannin ilimi a kasar nan ya fi ci gaban da aka samu idan ma akwai ci gaban kenan amma a wani bangaren idan muka yi la'akari da dubunnan ɗaliban da suka samu guraben karo karatu wato admission a jami'o'in ƙasar nan za mu iya cewa an samu ci gaba a sha'anin mm. na gode ku tashi lafiya To Allah ya sa mu dace. To bari mu dan leka kuma mu na Twitter ko eh, mm-hmm. in an jima mun samu dama sai mu sake dan karanto wasu daga shafin Facebook din. Mm-hmm. Akwai Abubakar Sadiq Bilal ya ce a gaskiya ni kam zan iya cewa ba wanda ba wani ci gaban da aka samu a fannin ilimi na jihar mu ta Adamawa saboda wallahi yawancin azuzuwan ɗalibai sun rushe a suna cikin damuwa sannan kuma gwamnati ba ta biyan malamai albashinsu. sai kuma Umar Abu abubakar mubi ya ce yau da gobe mukan a bangaren mu fulani makiyaya babu wani ci gaba da muka gani har yanzu faɗi kawai ake yi a gidajen rediyo amma har yanzu babu wata makarantar 'ya'yan fulani da yake ɗaya da take aiki da fatan ah, mu ma za a tuna da mu a wannan sabuwar shekara ta 2018 mai kamawa barin sake leƙa ɗaya daga cikin saƙonnin na abdulrahman balkore ya ce salam yau da gobe a gaskiya mu mu'amalar najeriya za mu iya cewa babu wani ci gaba a zo a gani da aka samu a bangaren ilimi a wannan shekara mai karewa ta 2017 adamu jumba adamu shi kuma ya ce salam yau da gobe hakika an samu ci gaba a bangaren ilimi a cikin wannan shekara mai karewa ta 2017 mu dai fatan mu allah ya sa mu kara samun ci gaba a sabuwar shekara kuma mai kamawa ta 2018 to ina ga za mu iya tsayawa daga nan a sai mm. kuma in allah kai mu an jima mun samu dama sai mu sake karantuwa mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To sai kuma mu je ga barista Aliyu Abdullahi don yi mana tsokaci akan matakin na kotu da ta zartar don dakatar da gwamnatin Kaduna daga koren malaman makarantar nan da ta yi niyyar maye gurbinsu da cewar sun kasa cin gwajin da aka musu. Inda a makon jiya muka faru tattaunawa da shi lauya din wanda kuma game da shi wannan mataki na kotu na cewa anya zai ba zai dinga buge gwiwoyin shugabanni akan aiwatar da matakan kawo ci gaba ba a cikin al'ummarsu. Ya kuma tsaya ne a kan tambayar da na masa cewa shin gwamnoni ba su da 'yancin aiwatar da tsare-tsare ne ga jihohinsu? To, salamu alaikum barista Aliyu. Wa alaikum salam. barista. Barka da warhaka. Yawa, Usman Tabara da Hafsa Eh, barka eh. dai. Ina <laughs> Yawa, barka da shigowa. To barista wancan makon kasan lokaci ya mana halinsa muka ce to yau bari mu baka isasshen lokaci. Ah, mun tsaya inda muke uh, magana akan matakin da kotu ta dauka kafin mu je ga tambayar da ita hafsa ta tsaya na cewa wancan mako na cewa gwamnoni ba su da damar zartar da abin da suke so ne a jihohinsu na abin da zai ka ci gaba bari mu dan yi waiwayen baya kaɗan ni ma na tambaye ka cewa wannan matakin na kotu ba zai bige gwiwa shugabanni ba to um, a gaskiya hmm. cewa a tsarin wato Najeriya ko shugabanci na Najeriya mm. kun san wato abin da muke lura da shi mm. shine wato kundin tsarin mulkin kasar nan mm. ita kuma kundin tsarin mulkin kasar nan ta raba shugabancin kasar nan zuwa gida uku mm-hmm. na ɗaya dai akwai hukumar zartarwa wanda shi shi ja ko a sama a gwamnatin tsakiya ko a gwamnatin jihohi gwamna haka kuma a wato dokoki ko ta mm. ƙasa ko ta jiha mm. sannan kuma akwai wato ita hukumar judiciary mm. wato kotu wanda su kuma za a kawo musu a dokoki in majalisar dokoki sun yi dokoki su zo su fassara waɗannan dokoki to haka ake tafi a tsarin demokradiyya na Najeriya. Saboda haka don an kai ka karan hukumar wato zartarwa ko wani shugaba na mai hukumar zartarwa kan bisa wani tsari da aka so da shi mm. wanda zai iya toye haƙƙin ko ake tunanin ya toye ko zai toye haƙƙin ɗan ƙasa mm. ba aibu a ciki ba kuma ba zagon ƙasa bane ko kuma ba a shiga ba a taɓa abin da ake kira principle of separation of powers ba mm-hmm. ba a takurawa wannan tsarin ba mm. yau iya kai eh, kotu a kowane ɗan ƙasa yana da 'yanci da aka samar mishi da aka ware ne duk da wani lokaci 'yancin ka za a iya kauye ma hmm. wannan 'yancin naka morewa wannan 'yancin naka zai zai hmm. ko zaman lafiya ko kiwon lafiya ƙasa wannan hmm. kenan nake so daga farko na biyu idan muka koma kan maganar da muke yi akan karar da a mm, matakin da kotun ta dauka mm. suka kai a kan gwamna Nasiru fa'i saboda yankorin korarsu da ya yi mm. mutum wurin dubu ashirin da ɗaya saboda faɗuwar jarabawa da suka yi. A su ma su ne, suna neman su bi su ne, kuma wanda abu ne mai kyau a demokradiyya na Najeriya. Hmm. Kuma a jurisprudence wato a yanayin shari'o'i ko bunƙasa shari'o'i da doka na Najeriya. Hmm. Saboda idan kotu ta duba za ta yanke hukunci hukuncin nan zai dawo abin misali hmm. ga shugabanni masu zuwa nan gaba su duba ce in har ma in har gwamnatin in ita kotu ta ce malam nasiru wato gwamnan kaduna ya yi daidai mm. bai tsabe ko bai taka wani doka ko ka'ida ba a wurin koransu mm. doka ga gwamnoni sun san me ake ciki idan kuma kotu ta ce a'a mm. gaskiya akwai abin hange ko kuma abin akwai yadda za a eh. wannan abin ko akwai inda ya tashi kaga su ma shugabanni mm. daga nan sun san me dokar kenan ta tanada a yanzu saboda haka wannan abu ne mai kyau abin abin a yaba ne abin da su mm. malamai na eh. amma kam eh, layin ka yana dan daddatsewa ah, barista layin ka yana dan daddatsewa ina ga bari mu sake gwada ka eh dan layin shi kan yana dan yana ta daukewa eh, ba eh, yana dan daddatsewa bari mu dan shakata kafin a sake lalubo mana shi ya ci gaba da mana bayani kar mi jifan gafiyar baidu kin san jifan gafiyar baidu wai ya kama babbar sai sai sai karama ta fito da gudu daga ramu sai ya jefe ta da babbar yadda suka watsi da gudu <laughs> mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa yi gwada haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban a ah, mu nemi ilimi alfaharin zuciya shi ke hallakarwa mu nemi ilimi suturar sanyawa a dole mumini tsoron mai kowa mu nemi ilimi suturar sanyawa tsoron ya sutura ce mai yalwa aiki da hankali hanyar rabulewa aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa komai tsawon dare zashewa arewa komai tsawon gari sai an yi kewa aha ga yau da gobe ya mai cin kowa akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa akwai a tashi sai ta isko to Allah sa akwai a tashi maganar ilimi ta zama maganan tarihi ta zama cewa abu ne mai kyau a yanzu lokacin da zai canza ba a dinga cewa ai bai daɗi ba eh, to ga barista mun sake lalubo shi salamu alaikum Wa alaikum salam Usman. yana ta daddatsewa ne na ce kar mu jifan gafi a bai da bari mu sake laliba To ɗazu kana magana za ka iya ci gaba. Aka fita ta waje ne yau idan mu samu. Yawwa ai gashi ko yayi clear sosai yanzu. Yawwa muna jin ka kace yan baya shugabanni in suka zo kana bayanin inda in suka zo za su gane cewa o oh, kotu ga matakin da ta ɗauka ga abin da ya faru. yawwa ga wannan hukunci da kotu za ta fitar da shi zai dawo wani sabon doka mm. akan yadda za ka kori mutum daga aiki mm. wani irin abubuwa za ka Mm. kore shi daga aiki mm. saboda haka mutane shugabanni ba za su yi gaggawan koran mutane aiki ba sai sun tabbatar mm. sun bi waɗannan sabon dokan da ah, aka naɗa aka shimfiɗa daga hukuncin wannan kotu ka san mutane biyu na iya yin doka na ɗaya majalisar dokoki suna iya yin doka sannan kotu ma suna iya yin doka ta da hukunci akan abin da ya zo gabansu a matsayin ƙara saboda haka shi yasa ce abu ne mai kyau mm. zai gyara mana shari'o'inmu zai gyara mana kuma demokradiyya kowa ya san ina karfin shi ya fara ina ya tsaya mm. haka kuma ina haƙƙin wani ya fara a ina ya tsaya eh. to amma misali yanzu eh, eh, yau to ƙarasa da kan a kan wannan ƙara tsakanin ƙungiyar malaman jihar Kaduna mm. da shi gwamna Nasiru Malam ‘yan rufa'i a kan koron mm. yi saboda wannan exam ko ce jaraba da rufa'i Kamar yadda na faɗa mm. su wanda suka zo roƙa a wurin kotu. Kuma a karan farko dai sun yi nasara. Sun nemi a bada injunction wato a dakatar da wannan yunkurin koran nasu mm. kuma akan kawo wannan kwanakin bayana eh, eh, eh, mun yi bayani akan expertise application mm. yadda mai kara zai kawo kara gaban kotu ba tare da ma sanin wanda aka kawo karan shi ba saboda a biya wannan bukatar ita kotu za ta biya wannan bukatar in ta ga akwai gaggawa mm. akwai kuma in ba a yi biya bukatar da gaggawa ba za a iya yin wani aikin da na sani mm. saboda haka sai ta biya wannan bukatar saboda shi ake kira interim injunction ko a ce temporary injunction mm. shi kuma ana kawo shi by way of ex party application wato ba tare da an sanar da ma ɗaya party ba daga baya sai alkalin ko kotun ya sa duka wanda ake kawo karan shi ma ya zo ya ji abin da ake karan ake tuhumar shi akai shi ma ya bada nashi wato mm. wurin wannan koran mm. da kuma yawa a ga shi ya saba doka in ya saba doka wani doka ya saba mm. in kuma bai saba doka ba ko su za ta iya ce to ka je ka ci gaba da abubuwan ka mun ɗauke mun janye wannan dakatar wanda muka yi ma mm. in kuma an saba dokan ya za a yi koransu ba har sai ka bi duk wasu ah, ka'idoji hmm. watakila da aka dingaya aka dingaya watakila kaga hmm. kaga kamar civil servant hmm. wani civil servant ko na jiha ko na uh, gwamnatin tarayya suna da abin da ake suna da abin da ake kira mene? shi ne yake yawa ya haƙuri kace suna da abin da ake kira oh regulations oh dokoki dokoki na ma'aikata saboda haka yawanci dogokin ma'aikatan na shi yake kunshe da yadda za ka kori mutum daga aiki mm. da kuma wani irin laifi mutum zai yi mm. kan ka kore shi da kuma procedure inda za ka bi na koran shi mm. akwai za ka ga watakila za a ba mutum wato tambaya da ake kira a turance query za a baka awa 48 ba da amsa sannan in amsan bai gamsar da wanda za a naɗa maka kwamiti su yi binciken wannan amsa su da ko ka ko amsan ka bata mm. bata eh, satisfying in wannan kwanan ba eh. sannan ha a kawo magana wani irin laifi ya dace a no wato a shari'a akwai abin da kuma muke kira the punishment must fit the crime mm. wato shi hukuncin da za a wannan da za a baka hukuncin da za a baka dole daidai da irin laifin da mutum akwai laifukan da ma'aikaci zai yi wanda bai kai a kore shi aiki ba mm. watakila bai wuce a bashi dakatarwa ba ko mm. kuma a bashi a bashi horarwa mm-hmm. so duk irin wannan Mm. duba irin waɗannan in aka zo kan test ɗin ka'in da mm. na'in sai a duba za a duba evidences da kowa zai kawo da kuma witnesses wato shaidu da za su mm. zo gaban kotu su farfada za su duba irin za su duba ma jarrabawan da aka musu shin jarrabawa ce da ya dace ka yi wa malamin makaranta don malaman makaranta ba lalle ba dan ka musu abin da ya kamata su sani dai shine su san yadda za su koyar da mm-hmm. wato pedagogic training ya fi kyau inda an musu jaraba akan pedagogic training mm. akan tambayoyi na mm, ita ya take wannan jarabawar to duk dai mun zo gaban kannan mm. sannan za mu gane abin da kotu za ta ce da kuma za ta ba da dalilin Eh, yawa barista kace kuma eh kace da an musu eh. jarrabawa me bambancin waccan jarrabawa da ta irin wanda aka yi musu to bambancin da na gani duk da mm. abin da ke gira pedagogic training mm. wani horarwa ne na malamai mm-hmm. wanda su suka san wanda za ka yi tsari irin tsarin yadda za ka tafiyar da ka tafiyar da koyarwanka wa ɗalibai mm-hmm. to kuma ba ka samu wannan irin tsarin sai in an koyar da kai ko ka koya akan aikin ko mm-hmm. kuma ka je makarantar koyarwa na malamai Shi ne ake kira pedagogic to shi irin wannan ni a gani na da kuma Eh. irin wannan ne ya kamata a ce malam ya sa an musu jarrabawa a mm. kan oh irin wannan jarrabawa maimakon a ce na ɗalibai eh ba irin eh, ba irin tambayoyi irin na ɗaliban da suke aji hudu ko aji biyar ba mm. wasu sun ce question eh, tambayoyin ba na ɗaliban aji hudu ba ne ya wuce nan kuma amma dai ba salon ba salon tambayoyin da ya kamata a yi ba kenan mm. a ya a wurin masana wannan abin da ya faru mm. amma duk da haka usman kabara mm. wannan ma ba wai kamar ni kaga in ka tuna na gaya maka wancan karan ina tare da malam a mm. wata bangare a wani bangare yi gaggawan yanke hukunci amma ina tare da shi kan cewa dole a samu Mm, a samu malamai da jihar Kaduna da kuma ma kasar Najeriya gaba ɗaya saboda kaga a inda muke in nan mm. a wannan wurin mm. primary school shine foundation shine kamar tushe yara yara manyan gobe suka samu na kasu to kyakkyawar foundation yawwa in sun samu na kasa akwai matsala za ka ga yadda za su dawo amma idan tun farko ba a samu kyakkyawar foundation ba to haka za ka graduate wato mutum ma sai ya gama har ja jami'a eh kwanaki shekarun baya da yake mm. akwai yan wanda suka je bautan kasa ba su ma kuma sun gama akwai shaidar eh. gama jami'a eh, a tare da abin nan ba wasu abubuwa ba a mm. samu foundation mai kyau ba saboda haka ina tare da shi wurin gyara wannan foundation in a samu malaman da ya kamata su yi mm. matsalar dai shine kaga a halin da ake ciki na tattalin arziki mm-hmm. wasu na ganin cewa kuskure ne a ah, restriction aka fito mm. bai kamata a tura irin waɗannan mutane mm. su rasa aiki a lokacin daya ya kamata da ni ne malam nasiru gwamnan kaduna mm. zan yi abu wasu zan duba wanne ne zan iya akwai waɗanda za a iya horar da su eh, wanda ke cewa dai a trainable akwai hmm. waɗanda kuma ko ka horar da su wallahi ba za su horu ba eh. saboda aka irin waɗanda ba za a iya horarwa su gane ba hmm. zan iya bangare su kuma ba zan kure su su ma a lokaci ɗaya ba hmm. watakila wannan wata uku ikori wasu the next Mm, ba lokaci ɗaya ba haka mm. waɗanda kuma za a horar a horar da su su dawo su dawo malamai da suka san abin da suke yi mm. to ni da ni ne gwamna da irin waɗannan matakai zai iya doka. to amma ka ce zaka kori mutane gaba ɗaya ka kawo su zai iya yiwuwa kuma a waɗanda zaka kawo su zai su dage su yi karatu su ci jarrabawan da zaka ba su amma ba su san yadda za su koyar da ɗalibai ba an gudu ba an gudu ba tsira ba duk wannan Eh, duk wannan abubuwa ne abubuwa ne da za su iya faruwa shi yasa ake so a shi shugaba dole sai ya bi sai ya yi zurfin tunani mm. Mm. Mm. da shugabanci sai ka duba ka duba bangaren hagu ka duba a bangaren dama ka duba me yake yanzu ka duba abu da aka ya faru baya ka duba me zai je ya dawo a gaba mm. eh, wato karayi yi ba yi ba to to daga karshe barista wani kira kake da shi misali iyayen mm. yara dinnan da wasu ma basu kansu gashi da yaran su ake son wa abun wasu basu gane ba wasu kuma sun gane me zaka ce wa iyaye tunda mun ji abin da kace akan gwamnati iyayen yara ni a gani na abin tashin hankali ne a wurin mm. iyayen yara mm. a gaskiya duk iyayen yara da ya duba ya ga duk da kamar yadda na gaya maka ba irin wannan jarba ba ne ya kamata mm. a yi wa su malaman duk da haka abin tashin hankali ne gara amsa irin waɗannan tambayoyi a ce malami bai ansa ba haka saboda haka abin tashin hankali ne su iyayen ya kamata su haɗa kai da da shi jihar Kaduna. Shi jihar gwamnan jihar. Haɗa kai da gwamnan mm. yawwa su ne mm. a yi a samu mafita mai kyau. O oh, kamar a jira kamar a jira ayoyi haka. Mm. Wanda zai taimaka wa 'ya'yansu su samu malamai wato competent malamai, malamai wadanda suka san abin da suke yi. saboda mm. su ma stakeholders ne idan malamin ka bai san abin da ake yi ba mm. in malamin ka bai san abin da ake yi ba to kaga akwai mm. san me suke yi ba akwai matsaloli a wannan wannan bangare haka a wannan bangare saboda haka dole ne iyayen yara su samu su dawo wato ma Eh, wanda za su iya faɗa a kai in ka lura mm. akwai eh. waɗanda suka fara cire yaran su daga irin makarantun nan mm, saboda sun tabarbare ke faruwa kuma abin tashin hankali ne yaran ka a ce ya yi shekaru a wannan bai san komi ba mm. a ce bai san komi ba bai san komi ba to Allah ya kyauta to barista mun gode sosai da lokacin da ka samu muka karasa wannan shirin da kai na yau yawwa to barista kenan aliyu gori da yake lilan yana ta tangarda amma dai ya fa shi ya ma katse kuma a lokacin da ma za a yi eh, sallama <laughs> ai to Allah ya sa mu dace to akwai ah, wasu sakonnin amma dai bari ko guda ɗaya in karanto mana anan mm. ah, arma ya Hussein ya ce salamu yau da gobe hakika a jihar mu ta Kaduna ba wani ci gaba da aka samu sai dai ce baya saboda wallahi yanzu maganar da ake yi ma yawancin malaman makarantun firamare ko kuma makarantun kansu babu gyara wajen zama musamman ɗalibai babu hatta ma littattafan da za su karanta duka da ya lissafo su gashi nan ya ce ku tashi lafiya yau da gobe yanzu kan duka duka nan za mu tattara ina mu ina mu sai gobe mu da maganar siyasa da shugabanci na gara a cikin shirin yau da gobe a madadin Hafsat Bello dan mai so sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau Mr. Aidan Notko sai wata ta damu a Facebook Live wato Maryam Bugaji da na da dan tangarda yau sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni bata ta ba, ‘yan wasan kwallo bata manta ba, wasan kokowa bata mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba. Yau da gobe